sha wannan basir da Allah ya baka ka rike shi sosai ku yi aiki tare saboda masani ne kuma ya yi aiki ubangiji Allah ya tabbatar mana da alheri wannan ma'aikata ta ku Allah ya sa kara ba ta kula domin tana kula da al'umma kuma tana kula da abubuwa da shafi al'umma musamman abubuwa na taimako banda kula da la'ada banda la'ada sau da la'ada kuke samu so ubangiji Allah ya sa ku ci gaba wannan abu kuma Allah karbi la Allah karbe shi da a matsayin eh, ba da muke mun gode sosai Allah ya saka da kai a duk gyare-gyaren da muka yi muku za mu tabbatar da cewa ya yi a biya mu cikin budget ah, sai dai kawai da lokacin da zai yi wannan expenditures da kuka yi wa yadda su yi a biya ka budget ba da Allah ya yi kokari a koma finance domin a karɓo su suna zama da alheri kuma Allah ya sa mu wannan lafiya mu kare lafiya me girma madar kwamishina ah, mataimakin kakakin majalisar dokoki ta jihar zamfara yau ka bayyana a wannan zaune na majalisar dokoki ta jihar zamfara domin ka kasafin kudin wannan ma'aikata taka to koya wannan ka kasafin gudana ta'awudu billahi samil alim min shaitani dan bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim um, muna godiya ga Allah mai kowa da komi da ya kawo mu wannan rana a wannan lokaci muka shigo a majalisar dokoki ta jihar Zamfara domin kare kasafin kuɗi na ma'aikatar ministry of social welfare da community development wadda ni nake shugabanta a halin yanzu kare kasafin kuɗi na wannan ma'aikata ya gudana lafiya lau ba wata matsala tsakani na da 'yan majalisa domin ni abokin aikin su ne babu wani haufi sannan gaskiya sun ba mu haɗin kai wadda ni na san haka ya kamata ya zamo tsakanina da su domin na zo majalisa da ya kami su su zo amma kuma sun ba mu haɗin kan da ya kamata duk abin da mun ka ce muna bukata a sa ga wani bangare na kasafin kuɗi an sa shi kamar da ka har abin da ma ban ce ba shi chairman na house committee on appropriation ya ce a sa mu heda abin da ya kamata masa saboda haka muna godiya muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka masu da alheri kuma Allah shi masu jagora kuma ya sa a gama lafiya da wannan aiki kuma mu ci gaba ma in Allah kai mu da 2023 an gaje zaɓe april a march Allah shi sa da su da mu duka mu wuce. Kamar nawa ne za ku lagumi a cikin kasafin kuɗin bana? A kasafin kuɗin bana? To lalle ina ganin ya kai mana kusan 400 miliyan naira. A halin yanzu. To muna Ga mai biredi TV, mai biredi TV.